lalle yana shekara biyu yana turwa Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah, wa ala alihi wa وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa godiya wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake a shiyar bado a cikin babban birnin sakkwato saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wanda shine Riyadus Salihin na al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala darasin mu da na gabata shine darasi na 126 kuma wanda ya kawo mu ga ƙarshen babi na 81 babin da ke bayani akan cewa an hana mutum ya biɗi shugabanci tarbiyyar da musulunci ya yi ma al'umman musulmi kada ka biɗi shugabanci in ba ya zama lalura ba in ya zama lalura babu laihi ka biɗa akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ma Abu Jahamin akwai Abu Jahali wanda makiyin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin danginsa wanga kuma Abu Jahamin Ya ce ya Iji alli, imama kaumi annabi ina roƙonka sa in zama limamin mutane na kai tsaye da wagga bedat da zartarsuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta imamuhum na ka kai an limamin faq tadi bi abafihim amma ka tayi ka dibi waɗanda adda rauni kai koyi da su ma'anar wannan ka yi la'akari da waɗanda kaka ba sallah akwai masu rauni akwai masu bukata akwai marasa lahiya ta haka kenan duk mai ba da sallah akwai buƙatar ya lura da fikihus salati wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai ya ji kukan yaro ya yi niyyar ya yi dogon karatu amma sun yi takaita don jin kai da rahama ga uwar wannan yaron don muddin yana kuka ba ta da natsuwa to kenan ya halatta ka bi shugabanci haka annabi yusuf alaihi salam ya ce ija'alli aza ala hazainul ard ya roki a sa shi kula da taskokin ƙasa Allah ya bashi ya san sha'anin noma aka sa shi da ya roƙa don haka ko yau in ya zamana abinda kaka roƙon a sa ka ba don amfanin kanka ba ne don ciyar da al'umma gaba da ciyar da ƙasa gaba wannan babu komi amma dai irin shugabancin da muka biɗa mutum yana gurin a sa shi ga wata madafar iko don ya tara abin duniya to wannan shine aka hana annabi ya yani daga mutum ya biɗe a ba shi shugabanci da kuma zaɓen barin jagorantar da shi idan har abin ba ya zama dole ba, ko kuma akwai bukata na cewa a jagorantar da shi. To mun ƙare wannan babi inda a darasin mai dakata a DC mai lamba 677 inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya magana cewa innakum satarisuna alal imara za ku yi kwaɗayi game da shugabanci wa satakunu nadamatan yawmal qiyama shugabanci kuma ran lahira yakan zama da na sani ga ma'abucinsa muddin Allah bai mai muwafaka ba ta hanyar yayi abin da shi ya kamata a ce yayi abinda Allah ya azamai abinda shari'a ta dora masa wannan shi ya kawo mu ga ƙarshen darasi na ashirin da bakwai wanda alhamdulillahi muna da wani abin koyi ga jagoranci ga wannan ƙasa ko kuma a ɓangare arewacin Najeriya wanda ya share arewa ta tsakiya da arewa ta gabas da arewa ta yamma ko maso gabas da maso yamma muna da wani abin buga misali guda ko kuma guda biyu sa Ahmadu Bello sardauna Sokoto kaga duk da mu da bamu san shi ba wanda uwayenmu na faɗa mana ko da an ka kashe Sardauna ba a haihe mu ba to kaga duk da mu da bamu san shi ba isa ga ɗan abin da muka ji na tarihi da alhairurruka ne da muka gani muna ta addu'a da an ce Sardauna sai an roki Allah ya gawarta mishi aka sa Ahmad wani fara yake ko? fara balewa. Eh shi wanga shi an samu da bello ko? Yawa wancan ko fara balewa. Waɗanda sun kai a lokaci guda. Da dai ire idan su wanda sannan abin da suka kallo amana ta Allah suna gudun shugabancin suna tsoro ne. Sai Allah ta'ala ya isar musu kuma ya musu jagoranci. to yau ko son muka yi mu tara kuma mu tara kuma mu tara babu iyaka kuma babban abin da zai bada tsoro ga halinmu na yau da za ka kira wani bawan Allah ka ɗauki tarin kuɗi ka ce ga su kuɗin zakana ina son ka raba ma jama'a daidai gwargwado yadda kowa zai samu abin lalura to in ba Allah ya agazai ba sai ya yi son rai ƙwarai to Allah shi gyara halayenmu da da waɗanda suke jagoranta mu Na'am. Allah akbar. Eh. bai yadda to ka gani ko to wani daga cikin yan uwa abokan karatu ya ce wasu dattijawa sun yi bayani cewa Sa'amadu Bello Sardaunan Sokoto Allah ya mishi rahama ya faɗi in an ga yana kashin kuɗi a sani daga Saudi Arabia dama akwai ƙullalliyar adaka ko da ɗaɗɗa alaƙa tsakanin mu da su da addini to zakka ta an ka turo mai da can ya ɗiba ya kashe ya ba wasu kuma waɗanda ya kabai tun da dama mutum na mai kyauta mutum na mai baiwa alhamdulillah da mallam mahmudu jumi allah ya mishi rahama an ba shi kyautar sarki faisal kuɗi masu ɗimbi yawa kowa na ganin mallam ya zama mai kuɗi to shi ko ba haka nan allah ya shi ba duk ya rabe kwarai duk abin da kabba mallan abubakar mahmudu gumi rabewa ya kai ba ajewa ya kai ba kamar wada sa'amadu bello bai bar wani gadon dukiya ba haka mallan jumi bai bari ba bai bar wani nan da ya kila ma cikin garin sokoto ban tunanin yana da gida in dai ba garin su gumi ba kwarai an taɓa kawo mai tirela guda ya taɓa zuwa karatu wani ɓangaren kaduna an ka tara sadaka kamar masu ba da zakka tirela guda ta buhuhuwan masara mai ba mu labari ya ce mana malla ya ce to shina da mata biyu a aje mai buhu biyu kai mata nawa gare ka ya ce guda a bashi guda kai mata nawa gare ka mata biyu a bashi biyu kai nawa gare ka uku uku kai nawa gare ka hudu buhu hudu har a tsari Allah shi mishi rahama da shi da sauran magabata kuma Allah ya sa mu yi koyi da su Allah ya sa mu ma mu bar wani abu na alherin da za a tuna mu saboda wani bawan Allah da aka ce mai ibnu duraidin wani mallami na masani luga wanda Allah ya sanar da shi tsantsan a gwaron harshen larabci yaka cewa wa inna mal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman ya ce ka sani ya kai bawan Allah mutum labari na bayan ya wuce ka yi ƙoƙari ka zama labari nagari ga waɗanda za su tahowa sai a ambace ka sai a ambaci kyawun halinka farawa darasinmu na yau na ɗari da ashirin da bakwai za mu tashi babu hafi sultani wa qadi wa ma. min wulatil umuri ala ittikhazi wazirin salihin wa ta'zirihim min qurana su'i wal qabuli minhum to wannan babe na al-Imam da ya shirya muna yake cewa babu hafiz sulbani babe mai bayani akan an so a kwadaitar da shugaba mai yiwa idan aka ce sulban kamar ke babba sultan kamar muna yanzu wanda a sarkin musulmi shi a sultan sauran sarakunan da ba shi ba sai a kira su ru'asa to an so a kwadaitar da wanda a shugaba na musulunci walƙobi da wanda a da dama ga ƙa'ida da an ɗebe sarki sai alƙali. don alƙali? ga wancan lokacin sha ɓangaren waton "exhaustive" zartarwa don yanzu kawai yana yake ma hukunci shi kenan kuma babu wanda zai cewa shi sarki bai ci misa kai alkali don bai sa hannu ne wagari ma da wasu su bin wulatul umuri na jagororin al'amari alatta khazi wazirin solihin akan rikon wanda a wazir amma nagari waziri kamar wanda shi an mai tsara komi na sarauta rubuce-rubucenta tsarata da sauran abubuwa dama dai harka bangaren waziri abu na mai na ilimi alhamdulillah ya konan sokoto za mu ga ɓangaren gidan waziri ɓangaren gida ne na ilimi kuma kabiran an kabirin tun kaka da kakanni bangaren gidansu bangare ne na ilimi ta haka aka so duk wanda an ka ce waziri ya zama mutum ne mai ilimi kuma ya zama na kirki kuma kai in za ka rika wanda an waziri to ka rika nagari matsayin ka na wanda Allah ya ba jagoranci wa ta'zirihim da tsoratar da shuwagabanni min qurna isu'i daga miyagun abokai wal qabul minhum da karba shawarar miyagun abokai kada wanda Allah ya ba shugabanci ya bidi mugu ya zama shi abokin shawara ce kuma in ma ya ba shi shawara kai ya karba saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a cikin suratu Yusuf cewa ma farradana fil kitabi min shay'in komai ba mu yi sake ba cikin littafi mun riga mun saba ba abinda alqur'ani ya raga babu wani bayanin da aka bida daban duk komi Allah ya tattara shi don haka sai Allah ya ce fasiru fil ardi ku yi tahiya cikin ƙasa fanzuru kai kana na ladina min qablikum ku diba ku gani waɗanda sun ka gabace ku ya ƙarshen al'amarin su ya kasance masu ƙaryata manzannin Allah ya suka ƙare sannan waɗanda suka yi ɗaya da biyayya ga manzannin Allah ya al'amarin ya kasance Allah ya baka shugabanci to inda Allah ya kawo ka kana shugaba ka lissafa mutum nawa ya zauna bisa kujerar nan wannan na daga cikin abin da in Allah ya taimaki shugaba ya kula da wannan wani ya zauna misali har tarihi ana azawa kuma kila a hotuna wani ya yi wani ya yi duk ina suke sun wuce to kai ma wucewa za ka yi cikinsu wacce nasara yi koyi da shi cikinsu wasu samu matsala kauce mai wace hanya mai cin nasara ya samu ya bi bi irinta wace hanya wanda ya samu matsala ya bi kauce mata kaga kamar Allah ya bada wani aiki a je a yi na kula don haka shugabanci da babban shugabanci da ƙaramin shugabanci duk sanda ka samu Allah ya sa an ce kai a shugaba to ka san Allah ya ɗora ma nauyaye nauyaye Kwarai, walau shugabancin sallah an ka ce an ayyana ka kai an mai bada sallah sai ka yi hankuri. Kana ita kana da uzuri da bukata sai wani ya ci mai ce, Assalamu alaikum malam, tambaya gare ni, ba ka ce mai baka amsa ta. sai ka ce to dole ka ka saurare shi ka jinkirta naka uzurin ka ji mina na ka tambaya wace hanya za ka bi ka yi mai bayani wanda zai samu sassabcin damuwar da yake ciki saboda masu jagoranci na addini kamar masu malanta da limamai wasu kama alƙalai na amma waɗanda ba a ayyana ba in ka zo cikin shiya da an samu matsalar aure inda malam wani an kai a yi sulhu ɗa da uba an samu wata damuwa ya za a yi a dawo da su ɗan ya dawo ya yi biyayya da ire-iren wannan dai tare muka shiga cikin babin mu malam al-imam an-nawawi Allah ya mishi rahama yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace al-akhillau jam'u khalil Allah ta'ala yace wa takhadha Allah Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin badadai aboki wanda an na koli ne kai matuƙa haka ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khalil to al'akhillau masoya masu kai matuƙa ga so yau ma'izin a wannan rana ta alkiyama ba a zuwa li ado sashen su da sashe makiya juna ne illal mutaƙil, sai waɗanda suka ji tsoron Allah sun yi sun soyayya su a nan duniya akan jin tsoron Allah sun haɗu don Allah sun rabu don Allah ba masu haɗuwa wurin shaye-shaye ba ko wurin wasu abubuwa marasa kyawu waɗannan kan a ranar lahira makiyan juna ne ba su ko son ganin juna wani bawan Allah da ya rubuta littafin da aka ce mafanna ta'amuli bainar zaujai ne mallam Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan makaranci alkur'ani dan ƙasar Misra sai ya kawo kissa wani bawan Allah na yana matukar son wata mata ita ma tana matuƙar son shi sai ya kace mata da zan samu dama ni da ke ba wani wanda ba wanda ka ganin mu gani gaki ba mai kallon mu to abu na farko dai ina sha'awar aza bakina akan naki tace ni ma haka sai ta ce to kuma har dama ta samu gani ga ka ba kowa ne zai hana maka ka aza bakinka akan nawa ai babu mai ganinmu babu wanda ka ganinmu. mu in ba Allah ba sai ce to kenan shi an mafi saukin gani in dai Allah na ganinmu, to Allah ya hana mu ya kanan abin da ya sa ban aza baki na kan naki saboda Allah ta'ala ya ce al ba yawma idhin ba'dhum li ayat da malaika kawo mana yace ban san ma da ranar lahira ina matsayin makiyinki kina makiyata ya jura eh cikin bakin ciki da damuwa na aradadin ƙunar santa haka ita ma naso ne amma kowane sai ya ji tsoron Allah ya yi watsi da abin da shaidan ya taya masu. Wa ana bi sa'idin wa bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu min nabiyyin Allah bai aiko ni ba annabi ba wala wala istakhlafa min khalifatin Allah bai mamayar da wani maimaiwa ba kamar wani ya yi jagoranci wani ya zo ya maye gurbin illa kanat lahu bi dalatani wace yana da abokai guda biyu annabawan Allah da manzanni suna da salihan bayan Allah sahabbai na tare da su sannan a gehe guda ga magabta waɗanda an munafukai ga na kirki tare da shi sannan ga waɗanda kuma ka kulla mai makida su kuma masu jagoranci ko mayewa tunda su ba annabawa bane yana da jama'a biyu da attare da shi bidaratun tamuruhu bil ma'ruf abokai masu horo ne da alkhairi wata hudduhu alaihi hasna ku daitar da shi akan yin alkhairi akwai wani bawan Allah da aka yi cikin wanga birni namu mai albarka ya rasu da dadewa Allah shi mishi gawara Allah ya taɓa jarabar wani gari da gobara lokaci mai tsawo yanzu ana iya kai kamar shekara a kusan arba'in ko da shidda da an kai wa gobe da an gare ko da nika waɗi sannan nima muna cikin masu biyan mutane mu ga da an kai ko to da Allah ya jarabi wannan garin da gobara ya kone kurmus saboda tsari na irin na da na ɗakunan bunu da sauransu babu gine-gine ko irin wanga arzikin da Allah ya kawo cikin duniya na yanzu shi ba gwamnati na ba amma dai mai kuɗi ne babu shakka mai kuɗi ne kuma Allah ya ɗauke shi aiki wannan lokacin dama yin gobara ta faru hukuma kan aika a yi rubuce-rubuce ne ruhewa nawa gare ka ɗaki nawa gare ka mina na shi nawa sun ka mutu duk an kai wannan shi ko ya yi ɓangaren mai gari ya ce yana ta rana kaza zai taimaka ma waɗanda Allah ya jarraba da wanga ibtila'i na gobara insha Allah don haka a waɗa ma jama'a duk wanda bai nan bai bashi kama a cewa na bai na tunda ka san mutane yau ma yanzu za a rago sai ka ga mutane na ƙarya ko ai wani bai nan ku rubuta shi in tsohuwa ta a taho da ita gata rana na yi shi na tahowa da jikka ba jikka ba irin abin da mai kamar hantimoti wata abu da aka zizawa haka akwati sai ta bude akwai lambobi haka ya an sai ta su buɗe to garkan mai gari ya zauna hmm, gaskiya alhamdulillah sannan kwaɗan kuɗin mutane bai yi irin na yanzu ba. Iyaka kawai ga an ɗauko takarda wane wane sai a kire shi to sai ce ɗaki nawa gare ka gidanka sai ce biyu da ruhewa da garke irin wanda aka sa bisa shi ko. Ga wannan lokacin wa ni dai da yake tunda ina yaro ban iya tabbatarwa. amma ina ganin da wuya wanda an taɓa naira ɗari eh, biyu don wannan yan naira ashirin murtala ita ɗaya ta babban kuɗi na najeriya sannan naira ashirin ita ɗaya ta za a ba mutum fan talatin yan murtala nan guda uku duk kayan da zai saye na gida ne da ɗakuna ne da sun ka ne da mina na wannan abin da an ka bashi na fan talatin wallahi zai yi mishi haka yadda mutane ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai da hanka ba kowa sai wanda bai nan sha Allah ya dokai aiki ko bai dokai ba Allah ya doke shi ubangiji Allah shi an san mishi wannan abin da yi, babu shakka in dai ba dan mai yawa kaga tuni shi ya rike da rasuwa kuma mai yawa waɗanda ya ma alheri in ba waɗanda da sani ba ba a ma sani ba eh amma dai babu shakka ya ba da gudunmawa gudunmawa Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya hore ma waɗanda ya ba wadata su zanka irin wannan kaga shi yana da bidanatu shi ba mai mulki na ba ko amma yana da bidanatun ta'muru bil ma'ruf wa tahuddu alayhi dan in Allah ya so in Allah ya so akwai wanda ya bashi shawarar ka kaga addalu alal khairi ka fa'ilihi in kai dalili an kai alheri kamar kai kai kai ma Allah zai sa a rubuta maka lada ta wannan kenan wabi ɗanaton kuma yana da wasu abokai shi basarake ko jagora ta amuru bi sharri daga horo ne da sharri wata huduhu alaihi kuma asu kwadaitar za ka ga waɗanda aka jarraba kamar harkar siyasa waɗanda sun ci iko sai a ce a sa waɗanda da su ci iko ba azumi ko a sa su azumi kaga wanda ya kulle da wata shawara cewa waɗanda ba su ci ba a sa su azumi ya zama mai ɗanatu sharri dama idan an ka yi irin abin da aka yi na zaɓe can dori ba yanzu ba tun da al'amari sauyawa ya kai da zarar an gama a zaɓe wanda shi Allah ya ba zai sanarwa yace to yanzu jama'a can inda an kai to an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma yanzu duk kun zama nawa kowa alhaki ne yana bisa kaina don haka babu wani abin ga kun zama al'umma guda ni Allah ya ba jagorancin ku shikenan amma yana ganin anya yanzu muna fatan dai Allah ya sa su yi haka nan Allah ya sa su yi su gane cewa ba a bambantawa tsakanin waɗanda Allah ya baka jagoranci. To, shi shugaba yana da masu horo ne akan sharri kuma an su kwaɗaitar da shi, kaga miyagun abokai kenan ko? Ta sallallahu Alaihi wasallama ya ce wal ma'asumu wanda a tsararre man asama wanda Allah ya tsare, Allah ya tsare mu. da haka babu wani wanda hada wata dubara ko wata iyawa sai dai ya roƙi kariyar Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Buhari ya rawaito wannan hadisi idan muka diba akwai muhallin shahid guda biyu Allah ya baka jagoranci kana da na tare da kai jama'a biyu masu horonka da alkhairi su kudaita sheka alherin masu ka ga sharri kuma su kwaɗaitar da kai ga sharri da sai ka nemi Allah kariya sannan in Allah ya baka jagoranci ka samu wasu da kaka kyauta mazaton alkhairi waɗanda Allah ya sana suwa ka zanka tuntubar su shawara ka zanka tuntubar su shawara ƙwarai saboda shi mallam Mahmudu Jimi Allah ya mishi rama da sa da Bello duk Allah ya musu rahama wato akwai cikakka alaka tsakanin su ta neman shawara matsayin mallam Mahmudu Jimi na zama ne malami shi ko wanga Allah ya bashi mulki yana da shawara gare shi dama Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ce wa shawirhum fil am shi Allah ya aiko shi Allah ya ba jagoranci amma yana da shawara kwarai kai hammace ana yin shawara da ita ka san gani ake kamar mata ba su da wani tasiri ko ba su iya wani abu wata rana a uwar muminai an musalama in ban mance ba ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wa da manzon Allah ya taho da gayyarsa habbai don a yi umra shekarar da an kai yakin hudaybiya ya taho daga gayyarsu sahabbai masu yawa a zo a yi umra sai eh sulhul hudaybiya hmm, wai bayan an kare wannan sulhin ko to da ya taho sai sun ce ba jagorori sanadidu maka jagorori suka ce a mu ba mu baka dama kai umra cikin su sahabi guda an ka an yadda in yana so ya taye ce a in dai babar annabi ba shi ma bai zuwa to lokacin da aka ana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin wannan umra ta sulhin hudaybiya to dama tun da sun rige sun yi harrama tun da dan madina can a annabi wanda duk an madina ba sai ya taho makka ya ka harrama ba fa can a wurin harrama da hajji can a wurin harrama da umra to sun riga sun yi harrama da umra to yanzu a ga su yi suna son su walwale haramar da ya za a yi a walwale haramar da sai su soke abin suka to da su na hadaya sai su yi aski shi kenan baɗi Allah ya kai mu sai a dawo a tun da ba a ba da dama ba sai ya wada masa bai kowa ya ta yi soke dabba ce sannan ya ta yi ya yi aski shi kenan walwale sahabbai saboda bakin ciki ba don sun saba wa manzon Allah ba amma bakin ciki na ganin an hana musu sai kowa ki a ran annabi ya ɓaci sallallahu alaihi wa sallama sai ta yi wurin ita war mumine ummu salama don ya shawararta sai ce to ke gawar al'amari ya kasance nawa mutane magana hassa uku ba wanda ya yi komi sai ta ce to in dai haka ne dan baka shawara to ni abin da ni ce ka tahi yanzu kawai ka soke kakka yi ma kowa magana in ka zo cikin gungun sahabbai kowa kakka ce makala sauke hadayarka kire mai yi ma aski ya yi ma aski kyale su ka san babu babu makawa ga yi ma Allah da manzo da ko suna nan sai ga manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam cikin su sai sa an ka soke taguwa ce ta hadaya sai kire mai mai aski ya ce a ah! sai dai sun ka tashi bai yi magana ba bisa ga shawara uwar mumine Allah ya kara mata yadda sai sun ka taya sun haka ma soke abin gansu sai wanga cewa ne mai aski ni ko in yi ma sai gashi dai sun yi kaga shawarar mace da haka kenan shawara tana da tasiri kwarai don haka insha Allah ma khaba man istashara duk wanda al'amari ka waruwa ya kai shawara in Allah ya so al'amarinsa ba zai tabe ba wannan hadisi Imam al buhari ya ruwaito shi Hadisi mu na gaba wa ana Aisha radiyallahu anha qalat daga wurin mu'mini Allah ya kara mace yadda ta ce idza arada Allah bil amri qalat ko to qalat ta ce qala rasulullah manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama idza arada Allah bil amiri khairan idan Allah yana yin alhairi ga wanda a shugaba ja'ala lahu wazir sidikin sai Allah ya bashi waziri na gaskiya wanda babu wani abu da zai yi na koyo gaskiya ce in nasira da karahu in yammance sai ya tuna ta sai ga abin da ya kamata shugaba ya yi ya mance sai ya tuna mai wayan da karahu idan ya tuna ma shugaba a na e eh, in nasiya da karahu wa in da karahu a anahu ko naka ko wa in da kara a anahu in ya tuna kuma sai ya taimake shi ba wai tuna ta sai dai da yi ba zai taimaka mai ga abin da ya ainihi an tunatar sai din ya tunatar su to bari ya tawo ya tanye shi kila wani abu na bai jibin tashi je kai kaza sai ya tihe yi kaga shi ma ya da tashi mu'awana ko musa'ada wai za a rada bihi gaira dalika idan Allah na nuyin wani akasin haka ga shugaba wanda ba alheri Allah ka nuni ne da shi ba ja'ala lahu wazira su'in sai ya samu mugun waziri wanda mugunta dai an mana ce in nasiya lam yudhakkirhu in yammance bai tuna mai wa in zakara in ma ya tuna lam ina bai taimako ne aga ya zama mugu kenan ko rawahu abu daud abu daud ya rawaito shi hadisi mai lamba 2932 bi isnadin jayyidin da isnadi mai kyawo ala sharti muslimin akan sharaɗin imam muslim ya zama shi abin da sharaɗin imam muslim kamin ka an sha hadisi ga mutum sai kun yi zamani guda da kai da shiya al-mu'asara al-mu'asaratu to yanzu kenan ga wanga zamani namu da Allah ya kawo mu akwai wani mukami da aka raba mu wasu mutane a ce al-mustasharu special advisor ko a ce an yi wani special advisor akan abu kaza yau SA ko to SA an yi mai SA akan aikin noma an yi mai SA akan addini ko akan mi ba duk suna yi ba to mukamin nan da aka ba suwa wasu na ganin kama an ba su na don su samu babu shakka in an ka ba mutum shi an ɗarme shi don sai Allah ya mai tambaya tunda jawo ka an hankali an ce an baka wanga matsayin to in ko kaga shi wanda ya baka matsayin ga ya yi wani abu na ba daidai ba kai ya yadda da kai ga abin da kana da ilimi a kai ne sai ka cin mai ka yi mai bayanin abu kaza daidai ne abu kaza kure na a gyara da aka ga suna da aiki kuma wallahi aikin su inda suna yi mai kyawu ne kama harkar noma kama harkar lahiya kama harkar ruwa kama wasu duk abubuwa ne ana ta cewa an nan da su da yawa ko wannan alheri na sai su ba da shawara don ma'ana kama an yadda da su ko duk wanda ka ce ka naɗa shi ya baka shawara ai ka yadda da shi to Allahu alamu shin suna ba da shawara yadda ba a yi ko ko ba su ko ba su to in dai suna ba su Allah shi sa waɗanda suka ba su yadda yawa in kuma ba su ba su Allah ya sa su ba su don abin da za a ba su ci halale su don da ƙarshe abin da a bisa kan mu addu'a saboda mu na ƙarshe kenan mu roƙi Allah ya kawo gyara don ba mai iya kawo gyara in ba Allah ba mun yi imani da haka Allah ya kawo mana gyara bisa ga rahamar shi wa alaikum salam dangane da halkar waziri na'am na'am a shi a waziri ne haka awo su abu zara ba kwarai awo su awa ziransu na'am akwai deputy gaskiya akwai deputy kwarai na'am hmm. na'am eh bisa ga eh, abin da muke akai ne na zamani malami ya ƙara mana bayani ya ce misali a ɗauki wanda Allah ya ba shugabancin ƙasa mataimaki ne matsayin waziri yake don shi waziri in shugaba bai nan shi an madadi ne ina ganin su ma kamar in shugaba ya zan bai ne madadi ne mai taimako ne yana iya zama madadi ko yawwa haka kamar ga jihohi gwamnoni suna da mataimaka to duk wani wanda an mataimaki matsayin waziri yake aka ga karamar hukuma akwai mataimaki irin na ciyaman shi ma matsayin waziri yake aka ga mai aikatin ne na gwamnati akwai daraktoci duk inda an ka ce darakta kake baka rasa mataimaki dubutin ka shi ma wazirin kana baka nan shi an ka. da ka ga wanga tsari ko da turawa sun ka taho da shi to tsari na wanda yana da kyau ba ka nan ga mataimakinka kenan da an ka saka jagoranci ba zai tozarta ba shugaba uzuri ya kama shi ga mataimaki ne gwamna uzuri ya kama shi ga mataimaki ne ciyama uzuri ya kama shi ga mataimaki ne darakta abin ga ya kama shi uzuri to ga dipiti mm, amma a kamar manyan makarantun ne ko akwai eh, vice chancellor akwai ga sunan dai ko yawa ko principal ko vice principal ga sunan duk mukamai na wanda duk wanda an matsayin mataimaki matsayin waziri yake muna gani kamar ga wata jihar tamu Allah ya kara mata albarka da aminci da zaman lahiya da sauran jihohi za mu ga hadda harkar ganin wata kusan yanzu waziri shi hadda kula da ita in dai ba da ƙarshe ba a ce shi mai alhorma ya sanarwa wata ran ma ko sanarwar ma wazirin kai kwarai ya sanar da cewa an gani kuma suna yi duk wata wata ko ba mu samu gani ne ba yayi talatin an samu gani ne yayi ashirin da tara to Allah shi ba jagorori mataimaka na gari da su da mataimakansu Allah ya musu jagoranci akan sauke abin da Allah aza musu na nauyi to sai babin mu na 83 wanda kuma kama shine ƙarshen babu buka sai mu shiga cikin kitabul arabi watakila a karatu na gaba babu nahi an tauliyatil imarati wal qada'i wa ghayrihima min al wilayati liman sa'alaha aw harisa alaiha arada biha malam yace babin ga yana bayani akan babun nahi babe mai bayani akan an hani an tauliyatil imarati daga jagorantar da shugabanci wal qada'i ko alƙalanci wa gairihima da abin da ya kama da su min alwilayati na jagoranci liman sa'alaha ga wanda ya roƙa yanzu ya ce ranka da ina sa a sa ni alƙali ka a sa kwarai ko ya ce yana son a sa shi ya zama shugaba ka a sa shi ala harisa ko ya yi kwaɗayi alaiha a kanta fa'an rada biya ya gitta gare ta ko bai yi magana ba an gane kwaɗayi ya kai sai a hana mai da mallaman da a karantarwa yana yawa ko yanzu Allah ya ba wasu basira tunda da bai wada ta Allah za ka ga cikin haji tambaya kai tun matakin firamare a cewa ka so a sa shi monita sai wani nan da nan zai daga hannu ya ce shi to da wuya wanda an ka cewa ka zo a sashi monita ya daga hannu ne a bashi sai kaga an jawo wanda shi bai masu, sai a bashi ta gani ko to haka ya kamata duk wanda ya nuna shi ka son abu to a hana mishi shi sai a zaɓi wanda aka gani ya cancanta a bashi don a samu cin nasara an hana ka biɗa a baka in ba ya zama kai an maslaha ba sannan kuma mai yawan waɗanda su an maslaha Allah ya ba su hankuri ba su iya magana wani ma Allah ya ansa shi kai don Allah ya ɗebe shi ta wannan kenan ta hadisi guda da ya kawo mana cikin wannan babi na ɗari shida da tamanin ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ana wa rajulani ni da wasu mutum biyu mun shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa su mutanen ga guda biyu min bani ammi suna daga cikin ɗiyan ƙanin mahaifina faƙala ma sai gudansu ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amirna ala ba'abi ma wallakallahu wannan ya nuna suna son shugabanci annabi ka jagorantar shi mu akan sashen abin da Allah ya saka jagoranci a dan bamu wani yanki mu ma mu yi wa qala al-akhar gudan yace mithla zalika irin haka su bi kowa ya faɗi abinda da yake so a sashi fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mu wallahi na rantse da Allah bai yi bai cika rantsewa ba in ba ga abu mai tsanani ba la nuwalli hazal amala ba mu jagorantar da wannan aiki ahadan ga wani mutum guda alahu da ya roka duk wanda ya tawo ya roki a ba shi jagoranci ba mu bashi aw ahadun harasa alaihi ko wanda ya nuna kwadai ne muttafaqun alaihi imam buhari da muslim suka ruwaito shi malam ya ce almana abin ne. layan baki bai kamata liwali al'amri ga wanda a jagora na al'amari ya za su a haɗan in wani ya taho ya roƙai ayyu amirahu ya jagorantar da shi ala baladin akan ya zama shugaban wani gari amma ba zalika ko abin da ya kama da haka ayyu amirahu ya ce na saka ya ce a bai sawa wa kadhalika aidan lau'an na adan salal qaba wani yato ce yana roƙon a sa shi ya zama alƙali a daidai bi cancanta dai a sa shi alƙali shi ya yi alkhairi ta wannan kenan da ba shi addinin musulunci addini na na tsari kuma manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi dukkan tsari ta haka za ka ga jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk aka bi shiriyarsa to za a zamna lahiya kuma za a samu aminci kuma za a samu bunƙasar tattalin arziki shi yasa komi na shi mai sauƙi na kuma yakan ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta ku yi bushara kada ku kore kamar da Allah ta'ala ya ce yuridu Allah bikum al-yusra Allah na nihin sauƙi gare ku ba tsananta muku yaka niyya ba ana kamin lokacin sallah mun san shi ya yi ko to insha Allah subhanahu wataala a karatu na gaba sai mu fara da kitabul adabi wanda shi a littahi na warko dama tun da buɗe littahin ga shi al-imamu nawawi ya wara babu kaza babu kaza har sai da ya babe 83 sannan ya wara da bayanin wato a chapter ya wara da kitabul adadi littafi da zai magana akan wasu abubuwa na ladubban musulunci shi an Allah ya muna muwafaka da dace kuma Allah shi sa ayyukan musu zama don da ɗaya da shi kuma abinda malam imamun nawawi ya kawo mu akan suna magana akan shugabanci ko shugabanni namu mune musu fata alheri abinda ya musu saura na lokaci da zai karewa har a zo a wani zaɓe Allah ya ba su cin nasara su gama lahiya su yi abin da Allah ka so su bar wanda Allah bai so sannan waɗanda za su tahowa Allah shi kawo masu son hanya Allah masu son gaskiya Allah ya ba mu waɗanda suwa alkhairi ba mu san inda alheri yake ba yanzu kamar kowa ya sallama babu wanda ya san abin da alkhairi Allah shi ya san abin da alkhairi Allah ya zabar mana shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. Brother